maza maza na bai gaggawa na raba ba na ji na tsokace ku na ji raye ku lokaci kaɗan da kun ga wannan lokacin shi ke nan manzo Allah al'amura na hannunsa sai ba shi amma bayan an raba an ba ne, an ba ne, an ba ne ya zamo mallakar su cikakkiyar demokuraɗiyya manzo Allah ba zai ce kaza ba sai ya rufe izinin su in sun yarda in ba su yarda ba shi nan. وكان أنذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جبع عشرة ليلة حين قفل من الصائف فلما تبين لهم da suka yi dai dabaru su duk suka ga ba zai taba yiwuwa manzon Allah ya ba su dukiyar su da ƴaƴan da aka ɗiba ba sai suka ce shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ghayru rajin ilayhi illa ihda sa'ifatayn qalu sai suka ce fa inna nahtaru sabyana to yanzu dai da suka ga ba yadda za a yi manzo Allah ya hada musu duk abin da suke sai ba su sai suka ce mu mun zabi a bamu yaran mu da aka ɗeba ya so dukiyar a riki فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين كما قال الله صلى الله عليه وسلم يتاشي أتكم مسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد هذا ما قال الله صلى الله عليه وسلم جسع الذي جوابي يا يا يا الله يا ما الله يقوديا يا الله صلى أما بعد باين هكا fa inna ikhwanakum qad ja'una ta'ibina manzon Allah ke nufa sahabbai duk karkashin su suke in yace duk abin da nan a dauka a basu za a dauka a basu amma tunda aka ribaci wa'annan manzon Allah ya jiraye su kwanaki nawa da sun zo sai basu amma tunda basu zo ba har aka raba abubuwa suka zama mallakan mutane to kaga jawabin da manzon Allah ya yi yace ƴan uwanku sun zo suna masu tuba wa inni qad ra'aytu da arudda ilayhi sabiyahu ni ina ganin na maidan musu ƴaƴansu da aka ɗauka faman ahabba minkum an yusayyiba zalika fal yaf'al duk wanda ya ga yana da wani rahoton 'ya'yan ƴaƴan da aka bashi in yana so a cikin da'in ransa babu kila ba matsantawa ya bayar in zuciyarka bata natsu ba bata kwanta ba ka rike abinka wanda muka samu wata riba za mu ma baka maimakon wannan sa'an mu ka ɗauki wannan ba mm. akwai demokrasiya sama da haka manzo Allah shine shugaban kasa ko shine shugaban su duk baki daya shine shine da shi aka yaki da shi aka mai amma tunda an ba kowa ya zama mallakar sa addinin musulunci ya hana kai ta'addi cikin mallakar dan adam kullu muslimin ala muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduhu illa bi haqqi ومن أحب منكم أن يكون على حده حتى نؤتيه إياه من أول ما يشيء الله علينا فليفعل manzo Allah ce wanda ya ga ransa ya yi daɗi ya bayar a kan son ranka babu tilas ka bayar in kuma kana ganin ranka bai hankalinka bai kwanta da ka bayar ba to ka rufe abinka in muka yi yaki farkon ganiman da Allah zai ba mu za mu ba ka abin da zai mai maka wannan sa'annan ka dauki wancan ka ba su kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai adalci sama da haka fa qala an-nas shi nan sai mutane baki ɗaya suka ce qad sayyabna zalika ya rasulullah ya manzo Allah ai duk da dadin ranmu ne mun yadda mun yadda duk da shi sai manzo Allah bai yarda bai ce to baki ɗayan ku dai kuka faɗa ni ba mu san wanda yayi a daɗin rai ba mu san wani wata kira wani ya ga jama'a ne suka faɗa shi ma yake to kana jin kana jin kunya kada ya a gai sai shi ma yake ya yarda amma har yanzu dai ku koma unguwannin daga can ku ko hakiman ku ko shugabannin ku su za su zo min da labarin cewa kowa da daɗin rasa baya. Fakala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna mu la nadiri ba mu sani ba man azina min fi zalika min man lam ya'zan ba mu san wanda ya bayar a cikin dadin ransa ba kuma wanda bai ba da dadin ransa ya bayar ba duk ba mu sani ba farji'u ku koma kauyen ku koma unguwanku hatta yarfa ilaina urafa uku, har daga can ko masu unguwannin ku ko hakiman ku ko sarakunan ku ko shugabannin ku su zo muna da cikakken labari bayani cewa ai karkashin mulki na duk ƙauye na ko unguwata duk waɗannan mutane a cikin daɗin rai suka bayar amrakum faraja annasu sai mutane su koma fakallamahum urafa'uhum sai suka je sai hakimai ko masu unguwanni ko daga sai suka tattauna da su to me yake gani ne sai za ka bayar tsakanin da Allah ko ko kai sai baki ɗaya suka ce to ai yanzu ba ka ganin manzon Allah ko eh wanda yake da abin cewa zai faɗa ko sai su ce a'a baki ɗaya a da'in ramu ne muka bayar ثم رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم sai shugabannin ko hakiman ko masu unguwannin suka zo suka fada manzo Allah fa akhbaruhu fa suka ba manzo Allah labari annahum qad sayyabu yace ai da da'irar su suka baya, wa azinu suka ba da izini hadha alladhi balagani an sabi hawazina yace ya labarin da nake kenan dangane da eh, yaran hawazina da aka da aka ribatu aka قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر قال يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم وحول السند وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يا عبد الله بن عمر الله كرم سداكي لما قفلنا من هنين لمك داود ياكم هنين سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء suna tafiya da aka dawo daga yakin Hunayn sai sai na Umar ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin jahiliya kuwa na taba yin ba kaice na ci alwashi zan je in itikafi a dakin ba, sai manzo Allah ce ka je ka cika itikafi ka je ka nazarin ka وقال بعضهم حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ورواه جرير بن حازم وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أبوه كلا كلا لنا حين رواية حديث الله ينونا من رانا نظام دومنا كرة مصطلح الحديث وأن أبوه الإمام البخاري كفدا دك بابا زابا ليك فدا دك سنا دم أنا فأما ينزو أنا فدا ينزو سرغا بازاكو يفهمت من أكي نفابا سيانزو أن كرة مصطلح hadisi a zo ana karanta sanadi hanyoyi turku riwaya yaya ake rawaito hadisi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to menene yasa ta kawo wannan menene yasa kawo duk kowanne yana da ma'anarsa sai an zo ana tafiya a hankali yanzu duk karatun da ake yi hanya kamar wa'azi ake yi ba za a iya bin matsalolin ɗaya bayan ɗaya ana sai sai a shekara nawa ba mu ba قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن افلح عن ابي محمد مولى ابي قتاده عن ابي قتاده قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام هنين فلما التقينا يسير من في تتارد من ذا الله في قرن أكياك هنين يا يند مكهدو كانت للمسلمين جولة sai aka samu kai kawo a cikin musulmai abin ba kyau ba daɗi jaula kenan su ci gaba a dawo baya a ce a dawo baya ba a samu cikakkiyar nasara ba فرأيت رجلا من المشركين قد على minal musulmi na, sai ana cikin wannan sai daga wani mushriki ya je ya danne wani musulmi فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الجرأة yace sai na zo na ɗauki kan sakalina na tsare wuyansa haka sai na yanke silkin da ke saye da shi wa aqbala alayya fa dammani dammatan wajadtu minhu riha al-maut da nayi masa haka sai ya juyo ya dance ya matse ni ya matse har na ji mutuwa tare da thumma adrakahu al-maut sa'annan sai ya fadi ya mutu da ya matse ni a sai ya mutu fa arsalani da ta zai mutu aiki a karfi da a sai sake ni fa da hitu umara fa qultu ma balun nas maza maza sai na jawrun sayyidina umar nace me ya faru ma mutane ne al'amarin ba dadi kana amrullahi azza wa jalla sai sayyidina umar yace kaddara shi ta Allah هذا قضاء وقدر هذا أمر قدر من الله أبن الله قدر كده زي فارو أبن بعد أما قدر كده الله ثم رجعوا فأن في الأمر أكياي في أكداو وجلس النبي صلى الله عليه وسلم كما زعل الله صلى الله عليه وسلم يزيزونا فقال كما زعل الله من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه duwan da ya kashe wani cikin waɗannan hawazinawa mutanen ne hunayi yana da shaida kan shi kashe shi duk abin da kake ba jikinsa an baka fa qultu man yashhadu li sun majalasu sai ya tashi wa zai ci min shaida cewa wancan mutumin ne na kake ba wanda ke kuma sai zauna ثم قال النبي صلى alaihi عليه وسلم مثله sai manzo Allah ya sake fadar cewa duk wanda ya kashe wani cikin zinawa ya kawo shaida cewa shi wani shi ya kashe duk abin da kake ba gare su mai uran su kan sakali ne ko na girkinke ne ko menene an baka fa kuntu fa kuntu man yashhadu li sai na tashi na cewa sai ci min shaida ثم جلس با وند يكي ولا أبو قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمع وسيم من الله فدانا أخ فقمت فقال ما لك يا أبا قتادة سيتي ليه ليه ما يا أبا قتادة يا تتاشي فلا تتاشي فلا fa akhbartuhu sai na bashi labarin ga abin da ya faru an yi ana yaki sai na ga wani ya hauka wani musulmi zai kashe shi sai na je na yi tsare abin da kisa sai ya ni ga abin sai matse ni ga abin da ya faru sai zai fade musu fa qala rajulun sadaqa sai wani mutum yake gaskiya ne shi ya kace shi wa salabuhu indi fardi fardihi an minni yace gaskiya ne manzo Allah wannan shi ya kace wancan amma ga kayan jikin wancan ne na dauka na koyi manzo Allah ka roƙan min shi ya yafe min ya zama hakki fa qala abubakar sai sai na abubakar dacci da yace la hallahu yace na rantsa da Allah idan la ya'budu ila asadin min usadillahi yuqatilu anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam fa yu'tiyaka sanabu yace dan me haka ko haka kawai wani jarimi wani jarimi cikin jaruman Allah madaukakin sarki zai je kada mutum sa'annan kai ka zo ka ce a baka na hudu ka zo ka ce a dauki sanabu a baka fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa sai manzo Allah ce gaskiya ne wancan ke kaje fa'a fihi fa'a fihi ka ba kayan da kade ba ga turin fa'a fani yace sai ya dauko silke ne kan sakali ne takobi ne mai kayan yaki da sai ya mika mu fabta'tu sai na ɗauki waɗannan kayan na je na sayar sai na je na gona fi bani salimata a cikin kabilan bani salima fa innahu yace wannan gonar da na naje na sai mikrafan la awwalu malam ta asfaltuhu fil islam yace farkon dukiyar da na mallaka kenan a cikin musulunci وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير ابن كثير بن أصلها عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال في أبو قتادة لما كان يوم هنين يا إن أكياك هنين نظرت إلى رجل من المسلمين سينك لولي مسلمين يقاتل رجلا من المشركين يلا ياكي يلا فتا دول مشركين وآخر من المشركين يقتله سيقف مواني في المشركين ينا ana yaudaran wannan musulmi zai yaudare shi zai zambace shi kai shi min wara'ihi yaqtuluhu fa asratu ila alladhi yaqtuluhu sai nayi maza zuwa wurin wanda ke yaudaran musulmi zai zo yaudare shi kashe shi din ya zambace shi fa rafa'a yadahu li yadribani wa agribu yadahu yace sai daga hannunsa zai buge ni sai na buge hannunsa fa qata'tuha thumma akhadhani sai na yanke masa sulkensa ko na buge masa na masa a hannunsa sai kama ya danke ni ya matse ni fa zamman ne zamman shadida hatta ta hawwafu da yamma in tsoron kare kace ni kun mataraka sai bar ni fa tahallala wa dafa'atuhu thumma qataltuhu sai ce sai na kace shi wan hazama al muslimuna sai musulmai suka ja da baya wan hazamtu ma'ahu fa idza bi umar bin al khattab fi nas sai la sayyidina umar a cikin mutane fa qultu lahu ma sha'anu an nas jirka ba sayyidina umar menene ya faru ma mutane yau abin ba daɗi ba sa'a ayi kaza an sha wahala قال سيدي أمر الله الأمر إن الله حكم إن الله يا رأي ba an ce hatta tumina bil qadari khairi khairi wa sharri kulwihi wa murri kuma taraja annasu ila rasulillahi sa'an mutane su suka dawo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man aqama bayyinatan ala qatilin qatalahu falahu salabuhu duk wanda ya kafa shaida ya kawo shaida a kan cewa shi ya kashe wani mushriki duk abin da aka ɗeba daga wannan mushrikin shi za a ba wanda ya kashe za a ba fa qumtu li altamisa bayyinatan ala qatili falam ara falam ara ahadan sai na tashi ina neman wa zai ci min shaida cewa ni na kashe wancan ba wanda ya yi shaida falam ara ahadan yashhadu bi fajalantu kuma badali sannan kuma sai sake bayyana mini fa zakartu amrahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala rajulun min julasaihi tilawu hadha al-kathir alladhi yadhkuru indi fardiyan sai shi da ya kisa yana neman shaida sai samu shaida sai wani mutum ya tashi sahabi ya ce ya manzo Allah wancan da aka kace kayan da aka ɗeba wurin su yana na amma a cikin gaskiya wani wani ya kake amma abin da nake so kayan da narke da yake na riga na ɗauka a rokan min shi ya taimaka fa qala abubakar kalla yace har abada ba zai ba su ba la yusihi usaybahu min quraish wa yadawu asadan min usdillah yace har abada ba za a dauki waɗannan kayan a ba wani dan tsuntsu cikin tsuntsayen quraishawa ba a bar wani zaki zaki cikin zaki cikin zakokin Allah ma'ana wancan da yake bi abin sai na baka yana nufin raunan ne ne ga wanda yake jarumtaka shi a bar shi kai da kake ta wata da gudu ma sai a dauki a baka yuqatilu an la rasuli yana yaki eh, yana yaki da yasa da addinin Allah da manzansa qala fa na fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa addahu ilayya sai manzo Allah ya tashi ya karbi abin ya bani fasharaitu minhu khirafan sai na ɗauki wannan dukiyar na je na sai wata gona fa kana awwal malin ta asfaltuhu fil islam yace farkon dukiyar da na mallaka kenan a cikin musulunci babu ghazwati awsa yace yakin awsa an gama fatu makka aka je hunai aka ga aka huta manzo Allah tun da aka aiko shi bai huta ba hayyabar duniya bai huta ba hayyabar duniya da aka yi ga zo kan da aiko shi ko ya je gida ana hutawa an wanka malaika jibril ya zo yace ne yake ka aje kayan yaki ne ka aje kayan a mu malaiku tukunna muna nan da dabaran mu manzo Allah ce ya za a yace bani ne kuraiza nan da manzo Allah ya ce man kana sami'an mufi'an fala yusalli az-zuhra al-asra illa li bani kuraiza kowa je na san yahuda manzo Allah sai manzo Allah ce duk wanda yake mai ji da bi kada sallar al-asr kada ya sallar al-asr sai bani kuraiza za a je wani ne kenan wani ne to kaga kuma ga na ne an gama sa'annan kuma sai ya ce ghazwatu awsat yakin awsat kenan ko وهو واد في ديار هوازن وهو موضع حرب هنين وهو من وسط الشيء وصفا إذا إذا كدسته وأثرت فيه والوصيف نفسه yake bayyana ma'anar wai al-awsat kenan abin da ya ka san cewa a cikin yaƙe-yaƙen da aka yi akwai hulaini akwai Ausa, akwai gazuwar sa'id akwai gazuwar fati akwai magazi ba inda za ka same su a tsare sai ka karanta zadul ma'ad fi Haji khairul ibad duk yakin da manzon Allah ya yi tun daga farkon yakin har karshe zai kawo maka a tsare da hadisai ko annai sai maka wannan yaki yana koya mana abu kaza kaza kaza ai da manzon Allah yayi kaza kaza kaza din nan ma'ana nuni ne cewa ya halatta ai kaza kaza kaza da manzon Allah yayi hadi kaza kaza a cikin ce haram ne ai kaza kaza wannan yaki yana nuna mana hukunci na fiki kaza kaza kaza dan manzon Allah yayi kaza manzon Allah yayi kaza a lokacin da aka je fatu haibara da aka zo wata mata ya ba Yahudiya ta kama manzon Allah ne eh ne ta kama sa karfata nama manzon Allah yayi ne ya ɗauka zai ce to sai ce wannan na nuna ya halatta ahlul kitabin su ga maka abinci menene dalili aka ce da suka kawo mu manzon Allah sai da har wani sabai masu da su da bai halatta ba sai manzon Allah ce ina wayan ka muku ya akai ne ne ne duk manzon Allah hmm. sallallahu alaihi wasallam haka yake ji ɗaya bayan ɗaya wani malami ne Allah masa albarka cikin fikihu cikin lugha cikin eh, cikin eh, hadisi cikin tafsiri cikin usulu cikin komai da komai in yana magan ya dauko matsala yana warware sai yana tattaki ta wallahi sai ka kai da kanka karanta sai kai mamaki Allah ya masa amma wannan ba sai kafiri ne suka sai kafiri ne wallahi قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال يتي منظر أبو موسى الله كرم سداتي لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوصال da manzo Allah aka gama yakin Hunayn sai aika Abu Amir akan wani surun da nan yaki aje Awsat maza maza aje Awsat aike kenan manzo Allah yayi fara iya durai da ibn Sam فقتل دريد وهزم الله أصحابه sai aka hadu da kurai sai aka hadu da durai dan sam sai aka kashe shi sai aka aka ci shi yaki ya أبو موسى يا أبو موسى وبعثني مع أبي عامر farumi abu amirin sai ya aka aike ni da abu amirin sai aka harbi abu amirin fi rukbatihi akan gwiwarsa ramahu bitamiyu bi sahmin yace wanda ake ciye mashi bitamiyu shi ya aje harbe shi da tibiya fa asbatahu fi rukbatihi sai jin masa a gwiwarsa fanta haitu ilaihi sai na isa zuwa gare shi fa qultu sai ya ammi man ramaka sai na ce waye harbe ka ya babba fa ashara ila abi musa sai ce abu musa fa qala zaka qatili yace shi ya kashe ni allazi ramani fa qasatu lahu fa lahaqtuhu sai ce sai ya bi shi ya same shi falamma ra'ani walla da ya gani sai sai ka da gudu fattaba'tuhu sai na bi shi wa ja'altu aqulu lahu ala tastahi ala tasbut sai yana bin yana baka jin kunya ba za ka tsaya ba matsoroci kaza kaza fa kafa sai tsaya fa talafna sai muka tsaya muna bani sai yana harbi ina harbi yana tsara ina tsara bisayfi faqatan yace sai na kashe shi thumma qultu li abi amir sai nace ma abu amir qatala allah sahibaka allah ya kashe abokinka fala fanzi hadha sahab yace to yanzu ka zare wannan kibiyar a cikin jikina فنزعته دنزاري فنزع منه الماء ماء ruwa ya fito a ciki kana yabna akhi aqri annabi sallallahu alaihi wasallam salama to yaga tabbas zai mutu sai ya kai dan dan wala in ka je ka gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qul lahu ka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istaghfirli ya neman min gafara wastakhlafani abu amir sai abu amir yace kai na da ka kana dora kai ne khalifa alan nasi fama kasa yasiran thumma mata ba da jima ba sai mutu farajatu fa dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yace sai na dawo na shigo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi a gidan manzon Allah ala saririn murmalin akan akan gado wanda aka yi da ko ciyawan kaba abinda ake saka aka saka gado karan gado ko wa alaihi firashin akwai shimfiɗa a kai kad asfara rimalu sariri bi wannan karan gadon wannan karan sai suka yi alama a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen bai da gefen sa guda biyu sun sa guda biyu fa akhbartuhu bi khabarina sai na ba manzon Allah labarin abin da ya gudana wa khabara abi amirin da labarin abu amirin wa Kulla له استغفر sai min yayi in ce in faɗa maka ya manzo Allah ka neman masa gafara wurin Allah fada bima'i sai manzo Allah yake a kawo ruwa fatawazza sai manzo Allah ya kalwala thumma rafa'a yadayhi sa'annan ya daga hannunsa fa qala yace Allahumma ighfir li ubayy abi amiri wa ra'aytu bayada ibti ibtayhi yace Allah madaukakin sarki kai masa gafara ya daga hannu shi har daga sansanin ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس والإرم سنتنا manzon Allah ya neman masa gafara kuma yace Allah ka ɗaukaka darajarsa kan da yawa cikin bayi ranar tashin kiyama to shi wanda ya kawo abin fa sai ce wali fastaghfir haka kawai haka kawai ya zai ya ya ya da ya manzo Allah nima a neman min gafara sai manzo Allah ce Allahumma ighfir li abdillahi bi kai Abu sai ya manzo Allah ya Allah madaukaki sarki kai ma Abu Musa al-Ash'ari gafara zambahu ka gafarta masa zunubansa wa adkhilhu yawm al-qiyamati mudkhalan karima ka kira da tashi kiyama mai mudkhalan karima bima ya samu amma haka kawai ya kawo sako a yi masa a ci ya fita haka kalin su ai ba sa wa sakaci addu'ar manzo Allah ba ta Ke sa ya kinta da addinin Allah su yi amma har abada ba sa buga kirji da wani abu suna roƙon Allah ne ya musu zafa manzo Allah ne ya musu zafa mm. ba wanda yake taba buga kirji sai shi ko shi ko shi a قال أبو بردة إهداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى معنى أين الدعاء يا جئنا wurin abu amir ɗayan biyun kuma ya je wurin abu musa duk sun kiri ba ko ba su kiri ba ba eh da riba ko inda manzo Allah ce Allah kai mu wani gafara kuma ka shigar da ranar ka ɗaukaka matsayinsa sama da gayawa cikin baya ka ranar tashin jiya. kaga za Allah zai maka gafara kuma Allah zai ɗaukaka matsayin sa har ya zama wani fa'ana wa makarar abin da za nan kuma wannan kuma za Allah ce Allah kai maka gafara ka shigar da shi ranar tashin kiyama mutalan karima kowanne ya samu jin daɗi ko babu ghazwati sa'id babin da ke bayanin yakin da aka yi na sa'id في شوال أشين شوال سنة ثمان قاله موسى بن عقبة يتي موسى بن عقبة ينا كمن يمن يما لمن تك قولي أشين كاو سيرة دلابارن من الله دلابارن يكي يكي yace shi ne yace yakin sa'id shekara shawwal ne sanata tamanin shekara ta takwas da hijira a cikin watan shawwal قال حدثنا الحميدي سمع سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي ابنة أبي سلمة عن أمها أم سلمة radiyallahu anha an karbo daga ummu salama Allah ya yarda da ita دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم تشي منظر ألا يشبو مني وعندي مخنث أقوي ولدا دود أتكين جدا لوكتين فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية فإن جيت ينا فأى وعبد الله بن أبي أمية يا عبد الله ya kai abdullahi ara'aita in fataha Allahu alaikum as-sa'ifa gadan fa alayka bi ummati gailana hmm. fa innaha tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi samani فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن na umma salama tace ta ji da kunnenta wani muhannas abin da ake ce muhannas shine mai shigan mata ko tafiya kamar mata ko yana kwaikwayon mata shine ne ya san banza dama idan laudu ba shi da kunya ko ba masu mutunci ba ne ba a sun suna shiga cikin mutane don suna shiga ne suna kallon mata suna siffata su kaman kana kallon su to shi ne shi wannan dan laudu sai ya ce ya abdi abdullahi ibn umayya ya abdullahi ya kai abdullahi ara aita in fataha Allahu alaikum sa'ifa gadan ai in Allah ya sa aka ci nasara gobe aka bude sa'if fa alayka bin nasr gailan ka nemi yar gailana ai mace ce wacce take in ta huskanto tana huskantowa da hudu in ta bada baya sai ta bada baya da takwas mana ya kare mata kallo kenan tun daga farko har karshe ce ai mace ce kyakkyawa mai ni'ima lafiyayya kosassa saboda koshin ta ta yi kiba har wannan bangaren ta ce ba kenan ko yana tata yana ta kulewa ya tattamce guda hudu kenan ko nan hudu nan hudu shine yace in ta huskanto sai ga guda hudu amma in ta bada baya sai ga haske cikin su nan hudu nan hudu guda takwas ma'ana ya kare mata kallon فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jaka sai ce la yadkhulanna haula'i alaikunna sai manzo Allah ce irin waɗannan har abada kan a ku bari suna shigowa wurin ku ba masu mutunci bane ko قال ابن عيينة وقال ابن جريج المخلف هيت سيتي في ولن المهلف لك بسنن هيت قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عن ابي عن ابي العباس الشاعر الاعمى عن عبد الله بن عمرو قال yace lamma hasara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'id da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaje aka kewaye sa'id falam yanal minhum shay'a bai sami komai ba wurin su kala inna qatiluna insha Allah sai yace da aka je aka kewaye fa'i ba abinda aka yi sai manzo Allah ce ai mu za mu koma ne insha ai za mu koma ne ba da wani yaki ba فدخل kula وقالوا لا نذهب ولا نفسه قالوا نذهب ولا نفسه وقال مرة نقتل manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake ku anil hawa shine shugaban yaki Ko shine shugaba da aka je aka kewaye kwai ba a yi komai ba sai ce ai komawa za a yi sai zafin addini ya tashi abinda ake son kai yi aka da shi zafin addinin nan da kake ji gaban malamin ka ne ya koya maka addini shi ya koya maka addini gaban wa kake gaban manzon Allah wa ya ka maka addini wa ya fi ka son addini wa ya fi ka damuwa da addini tun da yake a koma ba suka koma suka ce ai mu koma ban bude sa'is ba sai manzon Allah ke to aje aje a bude sa'is wa kana yahudu ala al-qitali baka da wuce to a koma aje ayyaki sai aka yi sai aka yi to ayi sammako aje ayyaki sai aka yi sammako fa asabahum jirab sai suka yi rashin sa'a aka jin musu cutu aka jin musu فقال إنا قافلون غدا إن شاء sai manzo Allah ce gobe za mu koma sai suka ce eh, a koma a tafi a tafi fa a'jabahu sai suka ce eh a tafi fa bahika annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yayi dariya eh dariya sai na ce ku tafi kuka ce a'a gashi da kuka ce sai an yi aka yi gashi kun jijji ciwo da kuka jijji ciwo aka ce a tafi me yasa kuma muka ce a'a a ba? yanzu ka ce eh a tafi a ce duk sa'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abu kar a tsallake masa wa qala sufyanu marratan fatabassama wancan riwaya yace fadhika sai manzon Allah ya yi dariya fa yace Sama sai ya murmushi ai matakan dariya guda uku ne ko murmushi dariya kalkalewa kalkalewa da dariya ko murmushi shine tsakanin dabba har a ga menene wannan kuda dariya kuma dariya kuma sai ka dan bude bakin ka har an ga kora ko kalkale wa kuma da ta kakkakke har hura ka da ba ko har a da shine shine a hadiya suka ce in kai kalkale da dariya alwala ka tawarwa eh lokacin da kai kakkakke sai sun gina sai ba za ka sani ba sai ba za ka فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة فتبسم قال الهبيدي حدثنا سفيان الخبر كله يتي سفيان يبام لابار الدبا كتايا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سعدا وهو أول مرة ما بسهم في سبيل الله وأبا بكرة وكان تصور حسن الطائف في أناس فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام yace naji sa aba usman yace naji sa'ada yana fada wa huwa awwalu man rama bi sahmin fi sabilillah shine farkon wanda ya harbi da kibiya a cikin yakin da addinin Allah wa ababakar ta wa kana tasawwara hisna sa'id ya ya kasance ya tsallake ganuwan sa'id في أناس أتمتني فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستدور من ذا الله فقال fi. سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول منجما زن الله صلى الله عليه وسلم ينافدر من ادعى إلى غير أبيه duk wanda ya dangana kan zuwa wani ba ubansa ba kuma ya san cewa ga ubansa can dan ba shi da galibu ba shi da wadata ba shi da kuɗi kana sane kaula ta ubanka kace a a ba shi ne ubanka ba wani ne hali ko zafi ko me shine ubanka wa huwa ya'lam Allah wa hal huwa mubtada ya'lamu jumla khabar mubtada jumla mubtada wal khabar fi mahalli nasb al hal halin kasancewarsa yana sane fal jannatu alayhi haram haka ne ko lokaci ya cika ko sai a yi addu'a ko da su da nan hajiya wacce ta rasu aka je muka je aka binne ta muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya bikanta ya gafarta mata ya haskaka makwancin ta ya sa ta cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ta je a sa kuma wanda na naki ko na naki ya rasu namiji ko mace Allah ya bikanta ya gafarta Allah ya sa su cikin ceton ma'aiki sallallahu alaihi wasallam waɗannan wahalhalu da mu muke ciki na zafi da tsanani da karancin da kamfan duk wani abu mai alheri yanzu yana da da ragewa yana da da raguwa duk wani abu na sharri yana da da yawa Allah ka yaye mana Allah ka albarka ka kika san mu Allah ka sauka mana da albarka Allah ka sauka mana da albarka Allah ka yaye mana masifu Allah ka taimaka mana Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya abin da lafiya za ta bukata na cikin da da rakan asiri Allah ka hore mana Allah ma jina fi man hadai wa fi man wa barik بارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى اللهم تقول لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك منا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين